السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار cikin tafiyar zura ta uku a cikin surorin alkur'ani daga sama ta uku a asalin surori da suka sauka a madina ta tabbatar da ta, ko ta tafayin daidai a asalin saukar alkur'ani ita ce suwar ba bara karatun da ya gabata mun tsaya karshen tafsirin aya ta saba'in da ya talamba ya karanta ya ta saba'in da tara da tamanin daidai wanda a kan su za mu tashi wa insha Allah duk gaba da tafiye ba ta Allah ya zama jagora ya zama makani kawai gabanin nan akwai tambayoyi da ya kamata mu amsa wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam wai ne ne ne guruji kuma shin gaskiya ne kuma na da alaƙa da gurbi kuma wai in ka dace da gurbinka na na haskawa idan ka yi addu'a za a amsa ko an amsa wannan tambaya guda ɗaya ce mai yaya a kan gurbi asalin gurbi kalma ce ta larabci Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani ya ambace ta a farkon suratul buruj inda yake wasu samari ذات الجنوب لبس البروج التي لنا البرج هو البرج هو البرج wanda yake nuna hanya a sararin samaniya da aka laraba da suka gini ne tsawo suka da shi burushi wato gini wanda ya yi tsayi a sama wannan magana ta burushi ko cewa menene an hanyoyi ne a sama su ake da su burushi wanda Allah ya zama da su wasu samari za ta burushi ko mabuciyar matattakalai ko mabuciyar hanyoyi a cikin tafsirai da malamai suka yi na ma'anar wannan kalma shin gaskiya ne kuwa kowa na da alaƙa da guruji wannan ba gaskiya ba ne ba wani alaƙa da mutum yake da shi da guruji guruji daban mutum daban wannan wayan hatsi ne ya sa aka koli kare daga gindin duniya yan duba da yan sulhu da malaman gargajiya malaman bida su da suke waɗannan abubuwa su suke alakar ɗan adam da wannan saboda su bautar da shi zuwa ga gudu kuma su bautar da shi zuwa gare su dukiyarsa ba gare ba dalili da fasada a kayan shi hadisin Abdullahi dan Mas'ud إن أحدكم يجمر خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة yana ya rage a kan wannan kowane ɗaya daga cikinmu ana tattara halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa kwana arba'in yana mani kwana arba'in yana tsoka kwana arba'in yana gudan jini kwana arba'in yana soka. sai a yi ko mala'ika ya zo ya busa masa rai kuma wani shi da kalmomi guda wani a wannan lokacin da za a rubuta arzikin mutum da aka arzikin mutum yana tare tattare da kaddara da aka kaddara masa sunan da aka yi kusa masa da aka burjinsa ko wani burji ba shi da alaka da wani yanzu kawai yana sa kwashe wasu mutane a haɗa su da wani abin nan da aka ainihin cewa mutum yana da alaka ko dan adam yana da alaka da gurbi to hada shi wato yanke alakar dan adam din ne da ubangijinsa hada shi da alaka da alaka hada shi alaka da dan abokin halitta ko abin halitta irin wanda ne ma ya fi wata abin halitta daraja dan dan adam ya fi gurbi daraja ina fatan mun gani saboda haka ba su da wata alaka sannan wai idan ka dace ka na haskawa in ka yi addu'a za a amsa a musulmi duk da ya addu'a ya ce na fata mun gane annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce babu wani ɗaya da zai addu'a face sai Allah ya amsa masa wannan addu'a ma lam yad'u bi ismin aw bi rahim ma lam yasi'ata muddin addu'ar da yake ba sabon Allah bane ba kuma yanke zumunci bane muddin da yake da zuci ba suka ce wa ma ya ajiru ya rasulullah menene ki da zucin da zai yi yace yace da auku falan ara ta li ke ina ta yin addu'a Allah ne an samu mu mai da addu'a sai dai ne addu'a wanda ya samu kansa a wannan to shi ba za a amsa addu'a amma in dai kana roƙon Allah da zuciya su mutacciya kayan da shi ne zai yi maka to Allah zai amsa a kawai na fata mun gane mun sha yin bayani hanyoyi uku Allah yake bi ya amsa addu'ar bawon shi hanya ta farko Allah ba ni kaza ya dauki abin ya ba hanya ta biyu Allah ba ni kaza sai hana ka wannan abin amma ya raba ka da sharri da ka same shi wani sharri zai same ka to sai hana ka kuma sharri zai same ka ko kuma wani sharfi zai same ka amma ka roƙi ka za sai Allah ya hana ka wani abin wancan sharfi ko wani same ka hanya ta uku shine Allah ya ajiye maka abin da ka roƙa sai ka je lahira ka je ka gani an gane ku a lokacin da za ka ce ka iya wani gidi na ma ka samu ko ta ka wani kaje ku kai na wannan sama wani kuma Allah sai an sa zuwa sai ba shi abin da ya zama kuma ya je lahira ya samu to duk waɗannan hanyoyi ne da Allah subhanahu ta'ala yake bi domin an samu yin bayan abin da ake cewa ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba ko roki Allah kuna masu sakankancewa da suka ba annabi ya faɗi wuraren karɓar addu'a ya faɗi lokuta na karɓar addu'a amma ba mu babu cewa dole je na hakawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun ji jiya addu'ar mai buɗe baki karɓaɓɓiya ce addu'ar mai azumi karɓaɓɓiya ce lokacin da zai zo karɓaɓɓiya ce addu'ar matafi karɓaɓɓiya ce mara lafiyar da yake jiya ta shari'a addu'ar ta karɓaɓɓiya ce ga addu'o'i nan karɓaɓɓu da yawa addu'ar ɗa ga mahaifinsa karɓaɓɓiya ce addu'ar wanda aka zaɓe ta karɓaɓɓiya ce yayin wanka zaɓe ne wani maka addu'a ya ce Allah ya yi karɓaɓɓiya ce annabi ya ce babu hijabi tsakanin addu'a wanda aka zalunta da ubangiji subhanahu wa ta'ala abin da Allah yake cewa da wanda aka zalunta yake Allah ya ka kai hakuri la an tsoron na kawai ba da ni ko mai tsawon lokaci sai na kwazo ba ka ya faɗi wurare na karɓa addu'a kamar addu'a da mutum ya yi ainihin a cikin ɗakin ka'aba addu'a ta karɓar biya addu'ar da mutum ya yi a cikin sallah addu'a ce biya. addu'ar da mutum ya yi yayin sujada addu'a ce biya. addu'a a lokacin da aka bata mutum rai a wurin da aka bata masa rai shi addu'ar zakro biya ce to wannan wurin da abin ya same mu sai addu'a a wurin shi ma wurin wurin karɓa addu'a ga mutane sun yawa da biya haka ne ya faɗi lokutan karɓa addu'a na daga lokutan karɓa addu'a idan ka ji zakara ya yi tara ka ji zakara ya yi tara in ka yi zuwa za ka in ka ji doki ya yi haniniya in ka yi zuwa za ka in ka ji jaki ya yi ahun ahun kukan jaki in ka yi zuwa za ka kan razana da daddare kana fashi ka farka in ka yi zuwa za ka in ka farka da daddare ba da razana ba kai addu'a bayan ka karanta abin da annabi ya ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah allahumma firli za ka ba duk addu'a da kai ka dace ne sai Allah ya ce Allah zai karbi wannan sallah in kai addu'a Allah zai amsa addu'a lokacin saukar ruwan sama lokacin da na karba addu'a ga sunan lokuta da yawa annabi ya faɗa bai taɓa fadar cewa ko ta alaƙa tsakanin addu'a da gurbi saboda ka wayan a ne yan kwanta kwanta da suke su sun yi su da imanin mutane su raba su da Allah subhanahu wa ta'ala su bautar da su ga bayan Allah suna roƙon Allah ya gane da sai malam na wani malami yana cewa duk wanda ke da aƙidar Allah na sama ba ahlus sunna bane na ji wani kuma yana maganar aƙidar ahlus sunna ita ce Allah yana sama to menene magana ta karshe akan haka magana ta karshe akan haka Allah yana sama wanda ya ce Allah baya sama to kuma sai a kuma imani shi dan ce Allah baya sama kare da Qur'ani Allah baya sama karyata manzan Allah Allah baya sama saba wa tafarkin mu'minai ne wanda Allah rama a cikin sura ta suratul nisa الله سبحانه وتعالى ومن يشاكك الرسول من بعد ما ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نعم. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا الله يقول ومن يشاهدك رسول دون ان يا إيه ايات من ذا الله اذا من ذا الله اذا شما اذا سكر بحيه ويتبع غير سبيل المؤمنين يا بتفرق وانا بقى مؤمنين بقى ما تولى قاموا في بركاته تعمل لي ما تولى تعرف لي دي بركاته صدقه بقى يا من صار مضى بعد صار ابو قولا كان ورسله جهنم جام قولا في شكل من جهنم قولا وقعت مصيره سرت مقوما سنده تبدا ما شاء الله jama'a aqidar Allah ina sama haka Allah ya faɗa shi da kansa a cikin ba wuri ɗaya ba ba wuri biyu ba ba wuri wuri uku ba ba da siga ɗaya ko siga biyu ko siga uku ba Allah sai ne wa ɗan adam dan iya ta ina sama abin nan da ake cewa gwari gwari an fahimta abin nan da ake cewa ne gwari gwari aka ce abu gwari gwari an fitar da shi ne komai rashin fahimtar mutum sai ya gane abin da Allah yake da aka yi ya ji wata nan baka gane ba kana da dan wani gumo sai fito kana sai ya baka gashi Allah rama dan mu ba da misali kawai Allah ya ce هو الذي خلق السماوات سبع هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام الذي خلق سبع هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام في سته ايام ثم استوى على العرش بارك الله فيك هذا ذلك كلمات الايه ثم استوى على العرش سمي ديتا كان العرش aka ce kan wani abu ƙasa ne ko sama aka ah. ce an daidaita kan wani abu sai idan ba gane ba yanzu ga ma kan kujerar nan mu ne akan kujerar ko kujerar ce akan mu waye a sama waye a ƙasa da aka ce muna sama yaya an fahimta to idan za ka ce alistiwa za ka iya masa tawili sai Allah subhanahu wata'ala yace da kai anzala minas sama'i ma'a anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadriha barakallahu fi anzala minas sama ya saukar da ma'a wani ruwa daga sama to shi yana ya saukar da shi daga ya da shi daga to har yanzu baka gane ba kana ce ai na sama ina na kasa ina ya sako na sama sai ibika sai ce da shi da kai a amintun man samani a amintun man fi samai an yaqsifa bikum al-ard fa idha hiya tamur a amintun man fi sama shin kun da kun yadda man fi samai wanda yake cikin sama ba fi yace ba fi din ai zafi ya amma ba za mu ce Allah yana cikin sama sai a ce jihar sama wato Allah ina sama kaga wannan duk wani cin mutum sai ya gaji ina Allah yake Allah sama سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى بارك الله فيك كسرك في سنة وبجنك الأعلى مكي توكك على محل وذاك الله ينزل ita ce a ƙidar alƙur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya da mutane a kan kenan hadisi imam muslim wanda abi hurairah Allah ya kara masa ya tayar wani mutumin kawai ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa manzo Allah tambayoyi na daga abin da ya faru da shi da ya zo ana sallah sai wani atishawa wani ya yi atishawa ya ji manzo Allah ya ce na daga haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi in ya yayi atishawa yake da shi ya kalla ko in ce alhamdulillah shi ko yake da shi ya kalla yarhamukallah kaga mutane suna wannan kuskura kawai da mutum ya fi shi sai ka ji wani abu ya hamu kalla ba ku tsaya kun ya ce alhamdulillah kun yi a ka'ida sai ya ce alhamdulillah idan bai faɗa ba kar wani ya ce da shi faɗi zai ku kyale shi amma marar na koyarwa da zai a karanta da shi za yi bai sani ba kai ba ka sanar ya ci ana ce alhamdulillah ba karka ce ce dai alhamdulillah iya ce ya sani sai ka ce to bai sa ba faɗa ba yanzu kana so musu in kuma bai sani ba yanzu ka ilmantar da shi ke for the future abu amma malamai sun ce in mutum ya ci sha ba a ce da shi ce ne alhamdulillah sai a ma'arar a wurin da yake koyarwa ake yanzu a koyar da shi ya yi bai sani ba yanzu ya musulunci new convert bai sani ba an fahimta da haka ainihin ita al'a'la sabbih isma rabbika al'a'la annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ko wannan mutum da ya atishawa sai mutane suka rika kallon sa lokacin an hana magana a cikin sallah shi ne sani sai ce ya yana kuna kallo na kun tsare mu da ihu sai ji ba wanda ya kula shi to dai karshen hadisin bayan ya gama abin da zai ya je wajen manzo Allah sallallahu da ya yi masa tambayoyi daga cikin abin da ya gaya ya kuma ya rasu Rasulullah ina da wata kuyanga tana yi min kiwon dabbobi tsakanin dutsen sara da Uhud da kaza wata rana na duba dabbobin sai na ga wata kura ta cinye guda daya da na jawo shi sai na fidda hannu na tsinka mata mari ne rabu za ta yi ba shi ye fada ye fada ne ta yaro sun lalla ba na yan ta ba sai maza na sun karbi ce zo min da da aka zo da ita sai maza na sun karbi da bai da yake ina Allah yake fa sharar ila sama sai yi nuni zuwa sama a ruwayar Abu Dawud Allah ya ji kansa sai ta ce yana sama ta hada da duri sai manzo Allah sun sanar ce da tamban ana to ni kuma waye sai ta ce an ta rasulullah kai manzo Allah ne a ruwayar Abu dawo sai da ta nuna manzo Allah ne ta ce anta rasulullah kai maza Allah sai manzo Allah ce a fiqha fa innaha mu'mina ɗan eh, tata dan mu'mina ce idan an kawo musu wannan hadisin suna cewa wai ba annabi ya ce a yan ta tana da imani dan ta ce Allah yana sama bane dan ta ce shi manzon Allah sai mu ce da ku a'a ilzami ne min gari mulki kun yi ilzami ne da abin da babu abin da za ku yi ilzami ne shi saboda me abubuwa guda biyu ne ita da ya ta sai da ta ba da amsa akan sa zai ce mu ne babu jami'in da zai sa ka iya raba wannan da wannan inda akwai shi shi muke so sai ka kawo a cikin nan ko a wajen nan babu a ciki babu a waje saboda haka da ya saka su abu na farko ina Allah yake Allah yana sama abin da ake so a ce ta tabbatar ashhadu an la ilaha illallah sai manzo Allah su sallar ki mayar da fukafukai ko fuke daya na fukafukan tauhidi shine ka yadda Allah yana sama an fahimta jama'a abu na biyu ana muhammadun rasulullah ne muhammadu manzo Allah ne wannan shine abin da manzo Allah ya kenan mafhum na wannan magana wanda bai yadda Allah yana sama ba ba shi da imani ba mumini ba ne bai ma zama musulmi ba tukuna ballantana kuma ana zancen ina matsayin ta wannan ita ce akidar abubakar ita ce akidar umar ita ce akidar usman ita ce akidar ali duk sahabban manzo Allah sun kana ita ce akidar kai duk musulmi na kwarai da suka gabata ba a samu wani mutum musulmi guda daya da ya Allah ba ta da da haka ita ce aqidar waɗannan malaman mazhabi guda uku Abu halifa Malik Ash-Shafi'i da Ahmad bin Hanbal ita ce aqidar duk musulmin kirki da suka gabata wanda ita ce aqidar su Allah yana samu wannan aqida ta cewa Allah yana sama masu cewa Allah baya sama suna yi ne saboda ita ma su yi tuwa tuwa yau da mutane amma ba gaskiya suke su ma sun saba da kiyar ba ne bal idan ka dawo fitra fitra ta halitta dan adam tana gaya masa Allah yana sama. yanzu idan za ka yi addu'a idan kake daga Allah. da mu da muke cewa Allah yana sama da su da su da suke cewa Allah baya sama kowa ya tashi addu'a yana yake daga hannun shi ha to ku kai shi ka sama ذاك أبو الحسن الأشعري من مذهب الأشعرية وذا كوبا كدين الدين من مذهب الأشعرية ذاك الشيعة أبو الحسن الأشعري يا كوبا ذاك ذا كوبا إن تابوا صنع الإبانة عن أصول الديانة ما مثلا أنا لا مو إن شاء الله وأنا أنام وأنا لتابع الإبانة هذا بس خاصة insha Allah za mu karanta shi ba. a cikin yi magana fasli akan istiwa wallahi ala al'arsh a cikin yi magana ne bayan ya kawo nassosi sai ice ai idan aka zo ana addu'a duk ana daga hannaye da zuwa yana ita ne yasa ba sai su Ka ga magana ta ne bayan nafsi ga kuma ne hankali da yi maganar Allah yana sama sai ke musamman da Allah yake a sama wannan ya nuna gairar ba kasa ba ke ita kuma bai halatta a ce Allah yana ko'ina yana ko'ina ne da ilimin amma ina sama da zaɓinsa Yadda idan muka ce sama yace ba ma wannan sama ake nufi ba al'arshi ake nufi saboda ita al'arshi tana saman samai gaba daya insha Allah za mu zo mutum maganganun ne akan wannan wanda zai haskaka maka kwakwalwa ka gane duk waɗannan 'yan gangan 'yan damfara 'yan zamba macuta za ka gane ta suna ne da addini suna son su gotar da mutane idan ba ka yarda Allah yana ko ina ba ko in ka yarda Allah yana sama ba za ka da Allah yana ko ina ba su ko idan ba ka yarda Allah yana ko ina ba to ka zo su tata shi duk dan dariƙa kar ka kira kowa sai dai wanda bai san ta ba to waɗannan kuma da ba an haɗa mu faɗa da su ne amma duk dan dariƙa bai yadda shi ba Allah ba in ne dan dariƙa ne ko ba sai ta jariya dai ba duk haka suke saboda asali abu da ya hada na fatan mun gane su yan yan tijaniya su suke suna da albuluwar jihar amma idan ba haka ba ka je ta karanta ainihin tasawu sufanci sufanci ya wuce matakai guda shida matakinsa na ƙarshe shine albuluwar jihar inda ake jin kowa allah wannan aƙida ce ta sufanci gaba daya ba wai tijjaniya ko kadiriya ko naktabantiya ko asusiya ko rukainiya ko a duk wata ɗabi'a ƙarshen abin da suke kawai shine al'ulur da shi'a da ka ta za su abin nan idan ba su ce Allah yana ko ina ba aqidar ahlus sunna Allah ya daidaita kan al'adunsa a sama amma ilimin sa yana nan a ko ina wa aina ma Allah ina tare da ku a ma'ana da ina suka ɗauki waɗannan ayoyi sai su haɗa sai su aga shi Allah ce ina ko'ina idan ka yadda Allah yana ko'ina to ka ƙare ta hankalin da Allah ya ba dan ba za ka yi ok so yanzu da Ahmad Ahmad anan yana karatu da Ahmad Ahmad anan dan izala Ahmad Ahmad dan izala ni dan izala ni dan izara to gashi annan masallacin jibril jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna masallacin mu na hebu kasar kungiyar anan boko karamar hukumar boko a benue ina karatu yau za ka yi wa a ce kuma gane ko da anan ne a can Allah zaka da alheri Allah ta kai malakin zana an gane yanzu za ta yi a kyala wannan masallacin a koma wancan masallacin namu na izala wani na nan baya kana a ce kuma na tana karatu zai yi in an yi haka ne ka kadai mun zama munawa yanzu idan kai da Allah ina roko da jikinsa ina jikin makoli da jikinsa yana lafiya da jikinsa ina kano da jikinsa ina sokoto yana najeriya allah da wani allah guda ɗaya da haka shi wannan guda ɗaya ina sama amma ina zartar da mulkinsa a sama da kasa ina fatan mun gane wallahu a'lam Allah ya bada jagora da dora ma kan dai na malaka ma Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون نعم ولا يأمركم أن تتبعوا يتخذ الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون يوم البركة بعد الذي بيجا وأن السورة سورة آل عمران من تي إرمى ayoyin ɗari biyu ne kuma babban abin da take koyarwa kamar yadda kakanmu jagoranmu a shekh abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa ya faɗa cikin littafin sanarar bulana ita wa mawdu'a har rahisi huwa hijazun wa jadal ma'al kufari min al mushriki wato tattaunawa ce ta kafa hujja da kuma tattaunawa ta jayayya ta musu tsakanin musulmai da kafirai da mashirkai wadatai wulishi ba hajji zafi ta zaunan ha mutakadatun mulmul harifa da kuma kore shibuhohi abubuwa masu rularwa wanda muyagun aƙidosu wanda sun karbe ce gaba da aƙida ta asalin halittar ɗan adam wanda ita ce fitratun la ta kunsa awul da ke ta'ammadu nasra a haunar sahati misalin da ne sallallahu ko kuma shibuhohi da suka kirkira da gangan suka yada a cikin al'umma don su kore ingancin manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam وحقيقة عقيدة التوحيد الإسلامية وما يتعلق بذلك سورة كان مبنى أكن da عقيدة المسلمين لابد أن يكون علاقة بالمسلمين duk abin da ba musulunci ba ai wa bi shi ta jin karatun mu na bana ne. tankada ko tankadai da rena musulunci da wannan surar abin da take yi to tun da aka fara karatun har inda muka tsaya Allah ina kai wannan shine Allah a nan aure da Allah ya karanta yake ma ka da bashari bai kasancewa ga wani mutum kowaye saboda annaki rasu fi siyakin nabi da umu ita na kira in ta zuwa cikin siyaki na korewa ta haɗa kowa da kowa kowa ya shiga da aka ga Allah ce ma kana ma harafi ne na korewa bai kasancewa ne ba sharin ga kowane mutum ga wani mutum kowaye an yi tiyahun lahun kitabar hukumar dan Allah ya bashi littafi ya bashi hukunci shari'a ya bashi annabta kuma ya kula linnas kuma ibadan min dunillah sannan ya ya da mutane ku zama to bayi gare ni kuma bayan Allah ba wanda yake da wannan power ba wanda aka yi authorizing yi haka kowa ba wa Allah da annabi da ba ba ba da ba da mutum da tsuntsu kowa ka gani ba wa da haka bai kasancewa a ce ga wani mutum bayan allah ya ba shi matsayi ya ba shi daraja ya kuma bautar da mutane su zama su suna yi masa bauta kuma bayan walaki mirin tuzra abinda annabawa suke yi da duk mutanen kirki suna cewa ne ku rabbaniyina ku zamanto bayan Allah shi kadai shine rubbi wato mutumin da ya mayar da kansa ga Allah subhanahu wa ta'ala dan ga aikin Allah daga ina kake daga wajen Allah ina za ka wurin Allah me kake aikin Allah me tunaninka ya zama Allah ko da lokaci kamar yadda annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake faɗa da aka tambaye shi ayyul a'mali ahabbu ila Allah yace Allah ya zara lisanin ka rabbahu wani aiki Allah ya fito ce kada harshen ka ya gushe ina danye fatau ga buran amadan Allah ba wai ana nufin zikiri irin na ɗan ɗari ba Allah Allah ka ga mutum ya ga nufin wani aka yi gudu da ne ya ga zai ba sai aka tabi wani a girgin da kai Allah Allah ba irin wannan zikiri na mutunci zikiri na hankali zikiri na sanin ya kamata zikiri na nutsuwa shi zikirin alaran ma'ayoyin da ya karanta mana da ya kai karshe a farkon karatu ai can karshen zumunin Allah ta na amanu alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub alladhina amanu wa lam yu'minu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah zukatansu na nutsuwa ne da ambatan Allah to ya mutum zai ambaci Allah kai ka nutsu idan shi ba mu nutsuwa a tare da shi wani yaro ya shiga wani tsoro sai gama hudun ya ya kuri wani da zai ya fito da hudu kin ya aka yi sai ce wani zai zai zai zai da a cikin tsoro aka shiga su gani suka a ah, sai dai an koya baka izala suka samu to wai sa shi bude ido yaro ya nan ido wannan ido kurukuru ba dole korona ba to da ana samun nutsuwa ne da zikirin Allah wanda aka yi cikin nutsuwa ba na tashin hankali ba wani ya yi magana ya ce Allah tsiri wa yin izara suna fada da zikiri arna ne ba to ita tsinuwa in ta dace da wanda ka tsinewa ya tsini in ba ta dace ba kai sai ka zama ne, ko za mu sha Allah ya tsine maka amma mu dai mun yarda Allah ya tsine wa wanda yake ba daidai ba ma'ana akan wannan matsala ba dan kana wani abu samu a'a kan da wannan matsala ce haka ake zikiri har ka tsine mana domin yadda in mu din haka ne Allah ya karbi tsinuwar ka akan in ba haka ba ta koma ba su da sallah amma ni na rabuwa da Allah wannan zikirin da ake yi font na wanda yan ɗariƙo suke a halin yanzu na rantse da Allah a nan yi na rantse da Allah a cikin sabai wanda na rantse da Allah a cikin tabi'ai da tabi'ul tabi'ina da atba'u tabi'ul tabi'ina kai ba wani mutumin kirki musulmi na kwarai a tarihin duniya da yin wannan zikirin da suke wallahi ba shi to ai ya ishe ku ya ishe ku ba suna ishe wannan su suna nan ba dan Allah akwai lokacin da kake shehi ana wannan himakar an zo ana yi da shi to da muke faɗar wannan yanzu fito suna yi sun ga wadansu musamman yan dakika kadiriya suna yi ka san su suna tsaye ne ana ran rankwafa haka wai wai an fasu kenan zikirin ne. wannan shi ne muke wani da ka ga yayi da sanda yana tsalle na abin nan haka a wallahi annabi ne wanda yake annabi ya yi kawo da shi da haka duk abin za ka ji mafarki ne na kwanta na yi mafarki annabi ya ce da ni har ya kake wa annabi za ku haɗa annabi da ta واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول نعم ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين الله كايري أبو نسيب أغاني Allah da ya koya wa annabi zikiri da yadda ya koya masa zikiri wa kurra masa shi na ka ambaci ubangijin a cikin zuciyarka a cikin ran tazarruwa kana mai kankan da wa khifatan kana mai nuna alamar tsoro da razana daga ubangiji wa nuna jahri min al ba kuma da bayyana magana bayyanarwa ta daga murya da abubuwa bilkuduri safiya wal asal da baraice wala la ta kun zakirin kar ka kasance cikin gabanannu wadda da masu da Allah ko in sun zaki ambatansa su ambace shi ba yadda yake ambace shi ba kamar yadda waɗanda su yi ni na sani da za ka so ka samu kowanne ne nan daga cikin cikinmu ka san sunan mahaifinsu sai ka so ka ne masa irin kiran da yake wa Allah zai ji kayan hakula kanta masa mahaifinsu shi wannan din da ake sunan babansa mati ko ko akwai mati a babu to zai kaga mati mati mati mati mati mati mati mati mati mati mati mati mati mati lalaga ne wani mun hada bangare kuma wai hada zaki mutum mutum amma irin kiran da yake wa Allah kenan kuma ko kuma masu kewaye kyalle sai ka zo ka zo na kana mati mati mati mati mati mati zai ce ka ce maka mutum to ya kake yadda ko kake kin yadda da abu a haƙƙin mahaifinka amma ke yadda da shi haƙƙin ubangiji to da haka jama'a mai kokari mu gyara ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبي والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ليس في كتاب ضروري بين الله كتير saboda abin da kuma kasance ana ilmantar da kuma na littafi wannan littafin da ana yankan zuwa gari wajima kuntum tadrusun kuma saboda abin dauka kun san ce kuna karanta na daga sira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam da tarihin rayuwarsa da su afan saboda abin dauka kun san ce kuna karanta na hadisi sallallahu alaihi wa sallam abin da kun san ce kuna karanta na karatun jiko da sauransu to zama to masu sassafar da wannan abin zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala dan haka Allah ya kuma wani malami malamin hadisi yanzu a kan da yi tsofaffin yanki zalai na jihar sarari sa shafa bakar mahmud gumi sun yi mu'amala tare allah ya zama gaba an taɓa kai ƙarar ta gidan sarkin kano a kan salatin fara da aka biya ka kira shi aka ce ga abin da ake so masu sai ɗauki da ta tabai dama ce yana karanta da cikin wani malamin cikin wani na yankin shakku ya ɗauka tun daga ahalari har mu dawwana idan gidan sarki Haka ji aka ce ga abin da ake tuhumar da aka yi da ya ce shi ke Idan shi aka yasa bai ya daba shi ne ba su ita a cikin da su ba ɗaya da fito Allah kuma ya ce bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun ita to qur'ani da hadisi wannan fage ne da wadansu malamai muna da suna tabawa to mu ma a wannan namu da muka sani na fito ba mu a da amma idan akwai ta su da Allah wanda suke karar da su zuwa nuna mai aka ce ba mu yi sai su to ni a wuri na kun ga kashi ya muka lafin baki bangare suka damu hannu aka wannan wani irin abu ne ita yi to ga malamai duk sun yi maganar tashi a cikin mai sakamai amma duk yi maganar ta to kun ga ya fi da muhimmanci zana ma da muhimmanci ne ba zana hana ta da kashi ko kuma ina kana so in kana so ka gane darajar abu shine kake hada shi da wani abu ko to wani muhimmanci take da shi wanda ya kai na kashi da lafiya a to abin da ya faru ke nan aka ce to shi ke nan a ji a zauna lafiya sai da mamu zuwa lafiya ba ke ba to da jama'a waɗancan hanyoyi da ake bi ilimi a tashi ya karatu da aka Allah ya saka wa izala da ke izala ta sa kowa ya kara yan birni sun yi kara yan ɗoyi sun yi kara manya sun yi su yara sun yi kara maza sun yi su mata sun yi kara kowa ya yi kara in ka ga yanzu ana abin da nika kai ka bar kanka a duk Allah ya ce wala ya mura haka nan shi wannan mutumin da Allah ya bai wa littafi ya ba shi shari'a ya ba shi annabta ba zai umarce ku an tattafudun mala'ikata ku mayar da mala'iku wannabiyina da annabawa arbaban alloli ba kuma bayan Allah saboda ne yin haka kafirci da Allah ce a ya amuru kun bil kufri yanzu shi wancan ya umarce ku da kafirci ba da ita an su musulmi bayan kuka musulmi ma'ana mutum yarda a wani allah kuma bayan allah ta ce mun ga da jama'a to da jama'a ina kira ga yan uwa na yan zara da tashi da farfado da aƙida a cikin al'umma kaga an daina wa'azin aƙida kwata-kwata an daina da haka zaka daga wani gashi yana da wani abu suna da shi amma idan ka tsaya kana daga shi sai ka ga to shi ba shi'a ba shi ba mu'tazila ba shi ba murji'a ba shi ba kadariya ba shi ba ahlus sunna ba shi ba dan gargajiya fiwa ba shi dai gashi nan ya zama dai maki shi ba tsuntsun gida ba bana haka haka kuma yana da wani ahlus sunna me ya jawo rashin karanta da ake yanzu wani alamun yana ne yanzu yana jin haushi yanzu da ƙasa an ce kashi ya fi salatin baya yana ne ka jin haushi ya wanda ka za ka za ka ko kuma an ce duk aƙidar su ce duk su duk wanda yake yana da aƙidar su ta sauro sai dai in jahili amma aƙida ce kowa a cikin kai da shi Allah ne aƙida su fi well through six stages Tufanci da kuke gani matakai shida ya wuce a kan su insha Allah ma samu lokaci wani lokaci zai bayanan su to da ka karka dauka wani ne ko wani duk aƙidar su ce in ka wanda ba shi da wannan kidan, kuma su suka fi yawa ko ba su yadda ba su kuma su suka fi yawa to jahilai ne ba karanta su yanzu nan ina jin wannan tambayar da muka amsa shi wanda yi tambayar ya ji wani karatu ne ina jin shugaban tarikar kadiriya ya yi karatu ya ce wajen wanda yake da aƙida ta Allah yana sama wai ba a hannun suna ba amma hujjarsa wai suna kan abin da iyaye da kakanni suke kai irin su abin da su shewa dan su suke kai ko ne kawai kawo abin da shewa dan yake kai ai da sai ka kawo kace ga abin da shewa dan bojo ya fara sai ka kawo ah, yanzu ba ta muke annabi ya ce ba ba ta muka kawo hadisin ba hasali ko ɗaliban sa annabi da ne maganar ah, abul hasan al-ash'ari cewa ga abin da ya faɗa ba na faɗin za ku ba tun alibana har na ce ma za mu makarantar da shi da ko ka zo ka aje ka karanta kuma dama da yawan su in an yi magana sai su wai su aqida su ma wai ba sa bin shehunan kai har abdul qadiri a cikin littafin sana'ar guniya ya yarda Allah ya yarda abdul qadiri da kuke da kamar ya a cikin littafin algunya ya ce Allah a taɓa yi to dama magana sai ce a ba su tafi a ƙida. asulunci ne da bida tare ha to wannan wani yana abu ne aka tu'minu na bi ba'd al-kitabi in za ku bi ku bi shi gaba daya in za ku kyale ku kyale shi gaba daya amma ba hikima ba ce ka ringa ɗauki daidai ina tare da kyanan ba na tare da yara a da za ka san polisi irin na america ai da biyu za oyo a oh, enemy shi ne polisin america aiko ko dai kana tare da mu ko kuma kana tare da mai ka zaɓi daya babu wani rum na uku da aka ba ɗauke ɗauke za ka rike yi ba mu yanzu da muka ce mu ahlus sunna kaga sai muka kan muka ce aqidar mu irin ta annabi sallar mu irin ta annabi azumin mu irin na annabi a dunkule ibadun mu irin na annabi aqidar mu irin ta annabi a ibadunmu irin na annabi suluk namu halayenmu da ɗabi'unmu har da sa riga irin nawa kwanciya bacci irin nawa tafiya kan hanya irin nawa ko mai namu irin na ko kuma yana jama'a ba ta muke muna tare shi a nan ba ma tare shi a nan to kage mukaddara su din sai suka ce yanzu annabi aqidar sa Allah yana sama sai suka ce to annabi sai suka ce annabi sai suka ce sadaka da annabi annabi ko don kana annabi ka kama to kuma sai ai waka wai saki kowa kama manzan Allah ko kan manzan Allah ka saki yanzu dan Allah jama'a da yasa dan izala yake da bakin jini a wajen Allah akan menene ba kan sunna annabi ba وبالتالي على الجزاء أيام ورقه بالكفر بعد الأنم المسلمون على بقاك يا ولا تفتك سوى قبو سامك وما بين الله في الوقت أن مدان السمتي ما زال الله صلى الله عليه وسلم ثم يرد الشيء وتجربوا وتجربوا لك ما يرد الشيء جربوا لك ما يرد الشيء شيء يخفي بحنا مجزبتين da sunan soyayya da sunan waka to da haka ma sai ce wai duk abin da kaga dama game da manzo Allah ka faɗa mutum baka ce shi Allah ba laifin ka tsaya game da manzo Allah ka ce shi Allah ne amma ka ce yana aiki yana da Allah wannan babu laifi duk abin da Allah yake ka ce manzo Allah ina yi babu laifi kawai laifin ka ce shi ma Allah ne shine laifin Allah ko ba a kika musulunci ba الرب رب والعبد عبد هما شيئان الله الله باوى باوى أبو بني بلادي ومتى لله حق ولعبده حق هما حقان الله إنا لأقوكيوسا باوى إنا لناس حقوكي لا تجعل الحقين حقا واحدا كرك ما يرجو أن حقوكي بلادي كتوكي سكدوك لنسو ما يحقي بلادي وهذا يرمشيني غاية البهتان zalunci ba zai girma da kai da ya mafi wannan maganar ta ta kuma wani wulakanta manzan Allah kuma mumun sani in akwai ne ganin girma da daraja da kima ta manzan Allah wallahi ba wanda ya kai mu in akwai ne sansa ba wanda ya kai mu ƙarya ne dan Allah wa aka daka akan manzan Allah ku ce ɗan izala wa aka daka akan manzo wa aka kora daga gari akan manzo Allah wa aka kwace wa mata akan maza Allah wa aka raba da kasuwa akan maza Allah wa ake jin haushi akan manzo Allah wa ake aikin da manzo Allah yake ake jin haushin haushinsa duk mu ake wa kuma saboda manzo Allah amma har yanzu mun kima da mu da manzo Allah sai manzan Allah ko gaba ta ba da mu ba mu huta akan wannan hanya ko a kashe mu eh wai sai ma mu shafi tamanna rijalan an amuta fa in amu fa tilka sabilul lahu fihi bi awhadi baraka fa wa wani fil qur'an al karim wa nafa'ani wa iyyakum ba fi min al-ghaib wa kadal hakim lokacin da ya kada insha Allah gobe ba da wala da yana muka tsaya abin da muka tsaya dai Allah ba lada dada inda muke kure Allah ya fi mana abin da yake na yake ba mu mu aiki sai da tsaka kuma ya ba mu ikon da tsaka Allah ka kai mutiya da musulunci da musulmai وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ومن يدعو بالسلام الى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله